wasu ɗaruruwan mutane kenan daga garin goza da suka yi da fifiya kofar fadar gwamnatin jihar borno don nuna takaicinsu game da kisar gillan da ake zaton 'ya'yan ƙungiyar boko haram ke yi wa al'umman garin gozan wanda ya shiga kwanaki na biyar kenan an dai shirya gudanar da taron manema labarai na a filin polo da ke cikin garin maiduguri wanda daga bisani kwamishinan 'yan sandan jihar lawal tanko ya ba da umarnin hana wannan taro sakamakon dalilai na tsaro sai dai waɗannan mutane sun yi tattaki ne zuwa kofar fadar gwamnatin da ke garin maiduguri inda jami'an tsaro suka dinga amfani da barkono mai sa hawaye don tarwatsa waɗannan waɗannan jama'a ana cikin hakan ne dai sai wani jami'in ɗan sanda ya yi amfani da bindigar da ke hannunsa inda ya bindige wani da ake kira bello wanda nan take ya faɗi ƙasa amma mun samu labarin cewa wannan mutumin da aka bindige na nan na karɓar magani a asibiti ga ma dai abin da na gani wa idanuna lokacin da nake tsaye a kofar fadar gwamnatin jihar ya ce kuma kamar ana an haɗu wani a kai an haɗu ga kuma ɗaya daga cikin yan uwan mutumin da aka harbe a bakin kofar fadar gwamnatin na kuma tambayi ɗaya daga cikin mutanen da suka zo daga garin gozan game da abin da ya kawo su kofar fadar gwamnatin cewa hali da muke ciki a goza mutanenmu ana kakkashe su matanmu da yaranmu mu da suka hau duce suna buga mana waya yanzu haka halin da ake ciki kofan sarkin mu yaran nan sun kafcarin sun kafa tutan su babu jama'un tsaro daya wanda ya kawo mana tallafi yau kwana hudu to yanzu kamar kun taba zuwa kun kawo gwamnati kuka ganin cewa wannan abin mun taba zuwa mun kawo ma gwamnati kuka gwamna ya ce mana kar a gaya ma yan jarida abun da eh, eh, security suna aikin su yau kwana uku da ya shige muka gaya mishi mun ce ga halin da goza take ciki ya ce mana mu yi hakuri yanzu haka sojoji na sama da kasa za su shiga goza mun saurare shi ko me yasa ake cewa kana ga yan jarida game da ba mu san dalili ba ko gwamnati yana da hannu a cikin wannan abu ba mu sani ba tun dai kwamishinan yan sandan jihar Borno Lawal Tanko ya ziyarci gidan gwamnatin inda ya dinga baiwa mutanen hakuri sai dai na ga an kwace bindigar da ke hannun dan sandan da ake zargi da harbin wannan mutumin an kuma cire masa hula sannan aka ci sakeyarsa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya